بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أولا صفية أصبر بيو وتنبيو معنا بيو وتنصفر a wannan shekara ta 1434 za mu tashi a inda muka tsaya a tsakiyar babi na uku a cikin wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik muna tsakiyar babul qita'ati fil kitaba a cikin kitabun mukatab kenan tsakiyar babi na uku za mu tashi a inda malik rahimahullah ta'ala yake cewa ko kuma yahya bin yahya al yake cewa qala malik rahimahullah في المكاتب يقاطعه سيده ويعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دين عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس أكيه قال رحمه الله عز وجل قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق قال رحمه الله قال يحيى كيران يحيى ابن يحيى الليثي yake cewa fil mukatabi dangane da wanda aka dora mashi fansa bawa ne aka dora mashi fansa aka ce je ya kawo kaza ya zama da ya yi sayyiduhu ana cikin haka sai ubangidansa ya ce mashi ya rage mashi kaza ya je ya kawo kaza ya zama ɗa fa ya sai 'yan tashi ma'ana da ya ce da shi ya je ya kawo kaza ya zama ɗa kuna ji da kyau sai ya yanta shi sai ya zama na wannan abin da zai je ya kawo ɗin ya zama bashi kamar buhu gane ba ya ce ya je ya kawo dubu hamsin ya zama ɗa da ya yadda sai cuto ya yanta shi yanzu wannan dubu hamsin sun zama dainin alaihi shi sai ce wa yaktubu alaihi ma baƙe min a yi sai ya rubuta abin da ya saura da zai kawo yanzu ba shi ne a kansa shi ne ma'ana wa yaktubu alaihi sai ya rubuta ma baqiya wa yaktubu sai rubuta alaihi ma baƙe abin da ya saura na bai baya ba min qata'ati na rage mai da aka yi sai zama dayna alaihi ba shi ne a kan shi bawa din ana cikin haka sun mai mutul mukatabu sannan sai wanda aka ɗora mai fansa ɗin ya mutu wa alaihi dainu linnas kuma gashi mutane suna bin shi basussuka yanzu ga bashin 'yan tashi da ubangidan shi ya ɗora mai yace kudin sun zama bashi ga kuma bashin mutane wanda za faru biya yawwa qala rahimahullah قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدأوا عليه قال رحمه الله فإن سيده للي أبنجدنسا شباو كنن دي رسو لا يحاص غرمائه بزي كافدا دا كافدا دا ما سبن باوان باشي ما بالذي لا يحاص غر لا يحاص غرمائه بزي زو يكافدا دا كافدا بزي زو إتاريا دا ما سبن باشي ما billazi alaihi min qita'ati da shi bashin da yake bin bawan na rage mishi kudin fansa da yi wal ghurama'ihi yana tabbatuwa ga waɗanda suke bin bawan bashin an yi alai su za a fara fitarwa sannan idan aka fitar da su aka cire musu sukan da suke bin shi abin da ya saura sai kuma a zo kan wanda yake ubangidan bawa قال رحمه الله عز وجل قال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويسير لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيدي وليس ذلك بجائز له قال رحمه الله قال مالك يتي إمام مالك ابن أنس ياتي ليس للمكاتب وند أكد ولا مشفان ساباشي دامر an yi a sayi da zai ce da ubangidansa ya yi mishi alƙita'a ya rage mashi wani kuɗi ne ma'anar alƙita'a bayan an ɗora ma bawa bashi fansa an ce zai kawo dubu ɗari sai ana nan sai gidan shi ce yanzu yadda za a kawai ya je ya kawo dubu saba'in da biyar kawai kuɗi hannu ya rage mashi ashirin da biyar kawai je kawo sai yanzu ya zama da shine ma'anar alqita'a to sai imam malik ibn anas yake cewa laysa lil mukatabi wanda aka dora mashi fansa ba shi da damar da an yi qati'a sayyidahu da zai zo ya ce da gidansa ya rage mishi wani abu na kuɗi zai je ya kawo mai kuɗin yanzu idza kana alaihi dinu linnas idan ya zamana shi bawan kuma ana mutane suna bin shi su suka don me kaga yanzu idan ya ce da ubangidansa ya rage mashi wani abu shi kuma zai je ya shige da fice ya tattaro kuɗi ya kawo mashi idan ya zo ya je ya tattaro kuɗi gaba ɗaya ya kawo ubangida yanzu kaga ya zama ɗa kenan amma mutane suna bai bashi ko ba su shi ko ba su mashi yawwa sai malam yake cewa laisa lil mukatabi an yuqati'a sayyidahu wanda aka dora mashi fansa ba shi da damar da zai zo ya nemi uban gidansa ya rage mashi kuɗi dan ya biya shi kuɗi a hannu idza kana alaihi dainul nas idan ya zama na mutane suna bin shi ba su suka fa ya atiku sai an yanta shi ya yantu la shay alahu kuma ba shi da komai a ƙasa wa yasiru la shay alahu hmm? sai ba shi da komai a ƙasa ga shi yan tashi amma kuma ba shi da komai a ƙasa saboda ya riga ya gama kwashe komai ya je ya bayar a matsayin fansa sai ma malik ibn anas sai ce ba shi da wannan damar li'anna ahla dain domin waɗanda suke bin bawa bashi a haƙu bi malihi su suka fi cancantar dukiyar bawa ɗin min sayyidihi sama da ubangidansa falaisa zalika bai ta izi lahu to saboda haka wannan bai zama halas ga bawan bai aikata wannan aikin قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبدا ثم يقاطعه بالذهب فيطع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه قال رحمه الله أنه لا بأس ليس بذلك بأس وإنما كره ذلك من كره لأنه أنزله بمنزلة الدين بمنزلة الدين لأنه أنزله بمنزلة الدين بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقضه وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق ويجب له الميراث والشهادة والحدود ويثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بالذهب وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به سيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبي قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يناتشوا الأمر عندنا الأمر دكي أنان غرمنا مدينة أنت بإمام مالك ابن أنس isma'il bana abi uwais ya tambayi imam malik ibn anas yake cewa ala gafata mala qauluka irin magana da kake faɗa a cikin muwatta cewar al'amr mujtama alaihi indana ko al'amr mujtama alaihi bi baladina ko al'amr indana ko kaza kaza kaza irin wannan da kake faɗa a abin nan me kake nufi sai imam malik ibn anas ya ba da amsa ya ce in na ce kaza kaza nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi ya ce wa ma qultu abin da na ce al'amru indana irin wani kenan irin wannan ko ya ce idan na ce al'amuru indana fa huwa ma amila nasu bihi shine abin da mutane suke aiki da shi ya zama na shine aikin su ita huwa ma amila ma amila nasu bihi hira abin da mutane suke suke aiki da shi wa jarrat bihi al-ahkam kuma hukunce hukunce duk akan haka suka tafi arafahu al-jahil wal amil wal alim da malami da wanda ba malami kowa san wannan shine yake cewa idan na ce al'amuru indana al'amarin da yake a garinmu na madina shine al'amarin da yake tabbatacce al'amari a kan shi hukunce hukunce suke da shi malamai waɗannan fuka wasu ba a ɗin malamai duk sun aminta da su sun aminta da shi bai ci karo da addini ba bai ci karo da ba wasu mugayen ɗabi'u ba ne al'amari ne da yake sananne ne malami da wanda ba malami duk ya riga ya zama jiki a tare da su shi ya sa yake nufi da cewa al'amru indana قال رحمه الله الأمر عندنا al'amarin da ke garinmu na madina fi rajuli dangane da mutumin da yake wa abdahu ya ɗora ma bawan shi fansa ya ce da shi ya je ya kawo kaza a duk ƙarshen kowanne wata ya zama ɗa kuna ji da kyau ya je ya kawo kaza a duk ƙarshen kowanne wata ya zama ɗa ana nan ana nan sun mai yuqati'uhu bizhab sannan sai zo ya ce da shi ka je ka kawo dinare kaza kawai ka zama ɗa ma'ana watakila ya ce je kawo dinariya 500 ya zama ɗa to kawai sai ce mai wannan dinariya 500 duk ƙarshen wata zai kawo dinari goma duk ƙarshen wata zai kawo dinari goma kaga tafiya tana da sauri sai ce mai yanzu je faɗi ta shi kawai in je je kawo dinari 300 kura ƙarshen wata ne kawai a dunkule ya zama ɗa fayyabau anhu sai ya rage mishi wani abu mimma alaihi min alkitaba daga cikin abubuwan da ya dora mashi na ba da fansa sai ya rage mishi ya ce je ka kawo kawai ka zama da ala an yu'ajjila lahu ma qatahu alai akan ya je ya gaggauta kawo mai abin da ya rage din ba ɗari biyar ba sai ce ya dawo da shi ɗari uku kawai ya je shige da fice kawo qala rahimahullah annahu laysa bizalika ba's imam malik ibn anas sai ce babu laifi akan wannan bayani akan haka ba babu laifi kana da bawa ka dora mashi fansa ya kawo dubu biyar da ya je ta karamniya sai ka to yanzu kawai komai ma ya abin nan ya kawo dubu uku kawai ya zama da قال رحمه الله عز وجل أنه ليس بذلك بأس إمام مالك ابن أنس باب لي في wannan. qala rahimahullah wa inna ma kariha zalika man ya ce imam malik ibn anas yace kawai dai wanda ce wannan makaruhi ne ya ce makaruhi ne li'annahu anzalahu bi manzilati dai domin ya bai ma wannan hukunci irin hukuncin bashi kuna ji da kyau ya bashi hukunci irin hukuncin bashi ne ya kunu lirrajuli alar rajul da mutum yake bin mutum bashi wani yake bin wani bashi ila ajalin zuwa wani lokaci kana bin wani kana bin wani naira dubu hamsin zuwa ƙarshen watan zirƙada kaga shekara da yawa kenan ko tun da mana farkon safar ne zuwa ƙarshen watan zirƙada kana bin shi bashi sai ka ce da shi kana bin shi bashin dubu hamsin sai ka ce je ya kawo maka dubu ta arba'in ka rage nau kenan goma ya je ya kawo maka dubu arba'in ko da zuwa ƙarshen wannan watan ne ka ba sauran wani ji wannan bai halatta ba an yi sha baya bai halatta wannan ba wannan surar ba kana bin mutum bashin dubu talatin zuwa lokaci kaza sai kuma ka je ka ce da shi je kawo shi da biyar ka ban mai sauran ah. eh? eh kafin lokacin ya kai ya zama riba yana da alaƙar ita to sai ce yanzu kenan su waɗanda suka ce alƙitawa ba ta halatta ba kenan yanzu da kai da bawa duk ƙarshen wata zai kawo maka kaza daga na watan dulƙada ya gama biya kuna ji sai kuma ka ce da shi ya je ya kawo ka zai dinga kawo maka misali a ce dubu hamsin ne kuɗin zuwa ƙarshen watan zirkada sai ka ce ya je ya kawo maka dubu arba'in ya zama ɗa dama ka ɗora mai dubu hamsin zuwa ƙarshen watan zirkada sai ka ce ya je ya kawo dubu arba'in ya zama ɗa ko da ƙarshen wannan watan ne kuna jina da kyau ko imam malik ibana na sai ce wannan na bawa ba ba shi ba ne abin da yake nufi ba bashi ne sabit ba amma wancan kana bin mutum bashin dubu hamsin sai ka ce da shi ya je ya kawo dubu arba'in kafin wancan wa'adin da kuka yi ka yafa sauran wancan bai halatta ba amma wannan ya halatta sai malu ya ce abin da ya sa waɗanda suka ci alkyata ba ta halatta ba sun mai da abin ne kamar matsayin bashi da wani yake bin wani zuwa wani lokaci da aka sa fa anhu sai ya ce ya rage mashi wayan kuduhu sai ya bashi kudin yanzu dama shi ne ma'anar annaqdu kudi hannu wana ji da kyau yana ban shi dubu hamsin zuwa ƙarshen watan zirkada sai ya ce da shi ya kawo dubu arba'in kawai ko da ƙarshen wannan watan ya rage mashi. Eh? ba ta yi ba na bashi ba eh. eh za ka bayar sai ce ya rage maka dubu goma ko ka je ka kawo dubu tamanin ko da zuwa jibi ne ka lura yana bin shi ana bin shi dubu ɗari zuwa ƙarshen wannan watan kuma yau muna biyu ga wata sai mai bashin ya ce mai wallah yanzu yana da hayaniyar kuɗi fa ya je kawo dubu tamanin kawai bai halatta ba yawwa sauran lokacin ya sai mashi nashi ne ba nashi ba ne mai majin shi da wanda ake bi dubu ɗari ƙarshen wata sai ƙarshen watan ya yi bai bayar ba sai ce tuna kara maka wani watan za ka ba da dubu ɗari da ashirin eh ai lokacin ya sai mai mun yi shaba bai halatta ba in kana bin mutum bashi zuwa lokaci kaza ya kawo maka shi kenan an kammala ya ayyuha allazina amanu da tadayantum bidayn ila cilin musamman faqtu an kammala to amma daga baya kuma ka zo ka ce to eh zuwa karshen wata ne ba musu aka haka amma yanzu kana bukatar kuɗi ya haike gani in zai iya baka dubu tamanin ka ka rage mai dubu ashirin zuwa gobe kawai shikenan a gani wannan bai halatta ba na'am nawa shi nan kawai ya ce idan allah ya hore maka kai da ake bi dubu ɗari zuwa ƙarshen wata sai ka kawo kafin ƙarshen wata ka kawo mai dubu ɗari shi wannan ba komai a kai eh? wani halitta ya ce wai ya halitta kuma kai mai hisani a ciki kaji sunan ko bayan ya kawo maka kuɗin yanzu ba tare da wani sharaɗi ba kuna ji ba tare da wani sharaɗi ba zuwa ƙarshen wata kuɗin yake kawai sai ya samu kuɗin sai ya ɗauko kuɗin gaba ɗaya ya kawo maka su ce shi ma ya so yake huta kai kuma jin daɗi da ya kawo maka kuɗin sai ka ɗauki dubu biyar ka bashi ba tare da sharaɗin ya kawo dubu casa'in da biyar ka rage mai dubu biyar ba wani ya halatta kuna ji ko haka ma wanda aka ba dubu ɗari kana ban shi bashin dubu ɗari sai ya kawo dubu ɗarin cas ya baka to jin daɗin hidimar da da dubu ɗarin sai ya ce maka ga dubu goma ya halatta ba riba ba ce ku lura duk biyun babu sharaɗi duk babu sharaɗi kai da kawashi ba kawashi dubu goma ne da sharaɗin ya kawo maka dubu goma sha ɗaya ba da ka bashi dubu ɗari ba ka bashi ne da ne ya kawo maka dubu ɗari da goma ba wana ji da kyau kawai jin daɗin mu'amala da i da kuɗin ya kawo maka kuma sai ce ga wannan wannan ya halatta na wannan babin kasuwanci ne mun shi ba na shi kenan wani shi aka fi so wannan shi aka fi so ya gaishe yana cikin tsanani sai ce ya yafe mishi mana fatan shi ma Allah ya yafe mishi baki daya amma ka lura wannan da ya ce mishi yana bin shi dubu ɗari ya ce zai kawo dubu tamanin yanzu za ga wato wani nau'i ne na azabtarwa a fakaice shi zai iya yasa domin ya ga wannan saukin dubu idan yana dawa aiki karfe hudu ne to za ga don cin wannan abin yana dawa karfe hudu da rabi ne sai ya kara wasu 'yan mantina don ya ga ya tattaro wannan kudin cikin gaggawa ya zo ya bi nan qala rahimahullah azza wa jalla hadha bi misl ad wannan bayani da muka yi na bawa na ana an dora ma bawa fansa kuma a zo a rage mishi a ce kawo kudin yanzu ba kwatan kwacin shi ba kamar bashi bane inna ma kana qata'atul mukatabi sayyidahu kawai yadda rage ma bawa kuɗi kudin fansa da ubangidan shi yi ya kasance ni ala an yutiya humanan kan ya bashi kudi fi an ya ta'ajjala al a kan ya gaggauto tawata shi dan da zai yan tashi ne karshen shekara da aka ce kawo kaza yanzu kaga za a dawo da shi zuwa farkon shekara fa yajibu lahu al a wannan lokaci sai ya zama yana da gado shi bawa kuna yawa idan ubangiji wa ta'ala ya kaddara ma baban bawan rasuwa a watan sha'aban sai eh kun gane ko ya kaddara wa baban bawan rasuwa a watan sha'aban sai ya zamana yanta bawan zai kammala yantawa ne a ƙarshen watan zulƙada kuna ji da kyau kaga yanzu bawan yana da gadon uban kuma yi da gado bai da shi tunda shi bawan zai yanto ne a watan zulkada baban ya mutu a watan sha'aban babu don lokacin da baban shi ya mutu a lokacin yana yana bawa kuma bauta rama tana hana cin gado kuna ji da kyau ko to amma idan aka ce da shi ya je ya kawo a ƙarshen wannan wata wata na safar kayan nan zai zama ɗatin wannan watan safar zuwa watan gobe watan wani to kenan zuwa watan sha'aban yana ɗani zuwa lokacin da baban shi ya rasu yana da zai ci gado kenan shi sa yake cewa fa yajibu lahul miraf sai zamana gado kuma ya zama wajibi a kan shi ma'ana yana cikin magada saboda sauko da yan tawa tashi da aka kurkusa abubuwan da suka na tsakiya zai sa ya ci gado wa shahada za a karɓi shaidarsa akwai abubuwan da yake ba a ba da shaida sai wanda yake ɗa ba bawa ba akwai abubuwan da yake ba da shaidarsu sai daga cikin shurɗa shi ne zama ɗa haka dai zai waɗannan wal hudud kuma haddi zai hau kansa akwai abubuwan da yake in ya yi wasu abubuwan haddi za a gaba cikakke ba ne in ya zama ɗa kuma haddin zai zama cikakke wa tasbutu lahu hurmatul ataka kuma daraja na ya zama ɗa za ta tabbata a gare shi a kenan akwai abubuwa da yawan gaske da yake ana samun su ne a a ta dai ta alkitaba wanda yake ba a samun su a bashi kawai da wani yake kuma isa imam malik ibn anas ya ce ba matsayin su ɗaya da bashi ba qala rahimahullah azza wa jalla wa lam yashtari dirahima bi dirahima wannan mutumin da ya ce da bawansa ya je kawo dubu hamsin karshen watan sha'aban karshen watan zulqada ya zama da yanzu kuma ya ce da shi ya je kawo dubu arba'in kaga ya rage mai dubu goma ya zama ɗa ƙarshen wannan wata ai wala mai shitari da rahim bi da rahim kar ka manta ba dirhami da dirhami ya siya ba yauwa duk ƙofofin riba ba su shiga ba tunda manya-manyan ƙofofin riba shine daman abin nan annasiya da alfadal kaga mai mishtari da rahim bi dirham bai sai dirhami da dirhami ba ba ya ba da dirhami 50 ne a bashi dirhami arba'in ba ko ya bada arba'in a bashi hamsin ba wala zahaban bi zahab hakan nan bai sai zinariya da zinariya ba sai ga kenan akwai bambanci sosai da sosai da abin da zai lura maka da haka shine yan tawar al'itiku laysa bimar yan tawar ba dukiya ba ce dai kenan alkitabatu laysa bimalin sabitin ita kuma yan tawar ba wata dukiya ce tabbatacciya ba قال رحمه الله عز وجل وانما مفعول ذلك مفعول رجل قال لغلام يجي اما امام مالك ابن أنس yake cewa kwatankwacin wannan maganar tamu kwatankwacin mutumin da ya ce ma yaransa ne mana qala li ghulami ya ce ma yaransa ya ce ma bawansa kun shi mun sha mai ta ba a cewa ya ya abdi qala li abdihi a kun bai jona da ke ko an hana mutum ya ce haza abdi wannan bawana ne haza ghulami wannan yaro na ne wa inna ma mathalu zalik kwatankwacin haka mathalu rajulin kwatankwacin mutumin da kalalin lil ya ce ma yaron sa ne ce da shi yaya ba zai karanta eh ban ji ba ku bari ya fada ban ji ba kai kuma ka ce ya eh a saki hannunka saki hannunka itini itini itini itini kake zo ka ce ko itini e, ku lura akwai da a ƙura'ani eh akwai irin wannan tsoron fir Allah ta'ala da ya ce wai za tutula alaihim na bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghairi hadha aw batil hakan nan kuma akwai can cikin suratul ahqaf ko ya abun amlahum shirk amlahum shirkun fis samawati ituni bi kitabi min qabl hadha wa faratin kalura idan zaka yi zaka hada harafin karshe da farkon wannan alhamsa to za ka karanta bil hamsa mana ƙala li gulamihi tini ƙala gulamihi ƙala gulamihi tini sai wannan hakuri ɗin da kasara sai ya ɗauri wannan alhamsa shi ne ma irin wancan ƙala lalzina layar juna a na tibi ƙur'ani kaga da wasalin nunu ɗin nan da shi ke amfani ka ɗauri wannan alhamsa ɗin hakan nan ma kuma anan amla mushrikun fi samawati tuni wannan kasara da ke karkashin ta guje ita ta ɗauri wannan alhamza din wannan idan za ka haɗa kenan amma idan ka tsaya akan ƙalalin gulami sai ya ce ma yaransa sai ka karanta itini ba za ka ci itini ba duk daga alhamza na tsaye za ka karanta itini ne hakan nan ma wacce din abin qala zina la in ka tsana sai sai ka karanta iti bi qur'ani iti bi qur'ani hakan nan kuma ta amala mushrikun fi samawat in ka tsaya akan waqawan fi samawat sai ka tashi ituni karka ce ituni da zaran ka karanta ituni za a ce wannan ba mai darasu ba shi ya tasa bakin ana fata mun fahimci yadda ake karanta su qala li sai ce ma yaransa iti itini bi kaza wa kaza dinara ka je ka kawo min abu kaza da abu kaza na dinari wa anta hur ka zama da fa wada anhu min zalika sai ya rage mishi wani abu akan wannan abin da ya dora mishi tun asali fa qal sai ya rage mishi ya ce in ji ita ne biya kalla min zalika in ka je ka kawo min abin da bai kai haka ba kaga a farko ya ce da shi itini bi kaza wa kaza dinara ka je ka kawo min da abu kaza da abu kaza ma'ana ka je ka kawo min dinari ɗari wa anta hur ka zama da haka yanzu ya dora mashi mukataba kenan fa wada anhu min zalik sai ya rage mashi fa qala sai ya ce in ji ita ne biya qalla min zalika in ka je kawo min abin da bai kai dinari 100 ba an ka je kawo min dinari 70 fa anta hur ka zama da fa laysa hadha dinan sabitan ai wannan ba tabbataccen bashi bane walau kana dinan sabitan inda ya zama tabbataccen bashi lahasa bihi sayyidu ghurama a lokacin da bawan yayi tarayya yayi kafada da kafada da waɗanda suke bin bawan bashi suke bin wanda aka dora mashi fansa din bashi kullu eh shi mai gidan mai gidan bawan da da idan bawan ya mutu isa ya ce ita mata idan bawan ya mutu aka zo biyan bashi ai kun ga ba za a yi kafada da kafada shi ubangidan bashi ubangidan bawa ba zai ka da masu bin bawa bashi ba sai an gama fitar da masu bin bawa bashi in wani abu ya saura sannan shi a biya shi kenan nashi ba tabbataccen bashi ba ne amma inda tsayayyen bashi ne irin nasu da ba za a fifita su a kan shi ba shi sai ya ce idan mata idan ya mutu au aflasa ko kuma aka mai wawo su aka daka aka raba dukiyarsa kowa ya karbi abinda ya samu a matsayin kazan shi na bashi da ba za da a daidai wannan lokaci za a shigar da uban gidan bawa tunda shi ma yana ban shi bashi na almukataba to amma da yake almukataba ba bashi ba ce dole shi ba zai shiga cikin lissafi ba sai an kammala da su fara khala ma'ahum fi mali mukatabihi da ya shiga tare da sauran waɗanda suke bin wanda aka ɗora ma kansa bashi alaikum

inda mutane suke cin ba a'a ai karkawanta sai a hankali dai ga wani babi da zama shiga ciki ka san bautar fa wani lokacin wani lokacin ita ma kamar ya daci ne da ita na wallahu ala ka fahimci wani da ke ko kawai za ka kawai su iya ci bashi watakila akwai inda inda bawan yake aikan shi ya je kawo mai buhun buhun saman bita da buhun shinkafa da kaza da kaza da kaza da kaza sai zama an aminta a wurin shi kawai shi ma da ya je sai ciwo bashi ko dai ciwo mai gidan bashi da aka zo lissafi mai gidan yake bai san da zuwa ba wa shi ni'ima kansa ko kuma kawai da shi ma ya ci bashi kawai ya zaga na a bashi bashin biredi guda tana a je haɗa mai indomi nasu Allah salamatu lafiya na'am a garin ya gina yanzu yanzu a garin yanzu bai da shi bai da shi kawai sai da biya tafaddulan ba shar'a ba wai wajibi ba lura akwai wanda yake wajibi ne ta yadda in bai biya ba za ka iya haɗa da 'yan sanda abin da yake kowa an bincika ya ci to ai ba ruwan shi a ciki sai ga an sake shi eh tabba ya san da bashi ko kuma da haɗin bakinsa ake cin bashin to haka wani abu ne kuma da daban qala rahimahullah azza wa jalla babu jirahil mukatab babin da zai mana bayanin rauni da wanda aka ɗora wa fansa ya je ji ma wani ko aka ji mishi <laughs> eh ya je fasa ma wani kai gashi kuma an ɗora mashi fansa nawa kenan biyu kenan ya za a yi ko kuma shi aka fasa ma kai an ɗora mashi fansa dubu hamsin sai aka fasa mashi kai sai ya zama na diyar kansa da aka fasa dubu sittin eh eh kuna ji da kyau shi bawan an ɗora mashi fansa dubu hamsin sai wani ya je fasa mashi kai da wani ya fasa mashi kai sai aka ce to diyar wannan fasa mashi kan da aka yi dubu sittin to zo ni dubu sittin ta waye ta bawa ce ko ta uban gidan shi ce eh قال رحمه الله عز وجل باب جراح المكاتب babin da zai mana bayanin hukuncin raunuka jira rauni da bawa bawan da aka dora mafansa muke magana fa shine al-mukatab karkace na kowanne bawa jirahil mukatab bawa na wanda aka dora mashi fansa ya je ya ji ma wani rauni wa zai biya diya ko shi aka ji mai rauni aka biya diya to diya ta waye قال رحمه الله عز وجل قال malikun. أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل يقع فيه العقل عليه أن المكاتبة إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أدى وكان على كتابتي فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابتي قال رحمه الله وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فإن أحب أن يؤديها عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلاما وصار عبدا مملوكا وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلم وليس على سيد أكثر من أن يسلم عبده قال رحمه الله عز وجل قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يتشي أحسن ما سمعت mafi kyawun abin da na ji kun ji wannan da kyau mm. kenan ya ji abubuwa da yawa mafi kyan abin da ya ji ne wancan ismail bin abi uwais cikin tambayoyin da iwa malik kenan irin waɗannan yarurruka da kake a faɗa a muwatta me kake nufi da su sai ce to idan ya ce idan ya ce ahsanu ma sami'tu fil muka ahsanu ma sami'tu mafi kyawun abin da na ji shine cewar yana magana ne akan malaman nan guda bakwai da ke birnin madina fuka hausa ba kenan ko to su karan kansu sun kara ma juna sani sun yi sabani to irin abin da suke saɓani a kai to a nan ne imam malik ibn anas yake ɗaukan ɗaya saboda karfin dalilinsa ko saboda karfin kiyasinsa ko da ke kiyasi ma nau'i ne cikin adilla ko limin ya qulubi ko saboda karfin dalilin shi ta bangaren kiyasi ko kuma saboda bangaren yi adadin waɗanda suka fi yawa a kai watakila a cikin su bakwai mutum biyar suna ganin halacci mutum biyu ba sa ganin halacci misali cewar masail na hukunci kan mai musu ɗauka na mahanga ta siyasa a ce a kada ƙuri'a mutum bakwai ne mutum biyar sun kada a mutum biyu sun kada a'a shari'a ba haka take ba ƙarfin dalili ake lura da shi ko da su din ne sai a fahimci duk da yawan sai a fuskanci karfin abin da suka lura to shi ne suke cewa imam malik ibn anas yake cewa idan ya ce ahsanu ma sami'ta to shi ne sabanin da waɗannan malamai suka yi sai ya dubi mafi karfin dalili kuna ji da ko قال رحمه الله عز وجل قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب yace mafi kyawun abin da دنجي dangane da wanda aka dora mashi fansa yajrahu ar-rajula da zai je iji ma wani rauni ya fasa ma wani kai ko ya karya wani jarhan ya je iji mai ciwo ya ƙaufi al'akalu alai ta yadda wannan ciwon da iji mishi diya za ta iya hawa kansa al'akal kenan shi ya kira da diya domin hankali ai yana hana mutum ya je ya aikata abin da zai janyo mishi diya kun gane ko muna na da kyau shine ya ƙaufi al'aƙalu alai da diya za ta zama wajibi a kansa a kan shi ba da raunin da iji ya zama wajibi ya ba da diya ƙala rahimullah annal mukataba lalle shi wanda aka ɗora mashi fansa ɗin in ƙauya ala an yu'addiya aqala zalikal jarh in yana da ƙarfin da zai je ya biya diyar wannan ciwo da iji ma wani ma a kitabatihi kuma ya ci gaba da neman biyan fansarsa nau kenan addahu sai ya je ya biya waccan diyar kuma ya ci gaba da biyan kuɗin fansa wa kana ala kitabatihi shikenan sai ya zauna daram akan fansa da aka ɗora mashi ya biya sai ya ci gaba da kara kenan neman biyan kuɗin fansa fa in lam yaqwa ala zalik idan ba zai iya hada haka ba ai kaga shi shine fi'li mazi ba to fi'ili mudari idan sai zama ya kawa kenan ya zama fi'ili ne wanda ke da harfin illa kuma dama majzumun ne bilam sai a share harfin illa din fa in lam yaqwa ala zalik in ba zai iya biyan diyar ba ko zai iya biyan diya ba zai iya biyan kitaba ba faqad ajaza an kitabatihi to kaga yanzu ya kasa biyan fansar da aka dora masa kenan ana kuma kaga fa'ada ƙinnan sai dawo bawa tantagariya nasu Allah salamatu lafiya قال رحمه الله عز وجل وذلك ya ce يتي ون يتي أنه ينبغي ما معنى ينبغي ya kamata ko a عربتي to masana yaran muwatta sai suka ce imam malik ibn anas da ya ce yan yana nufin ya jibu ne ya zama wajibi yakan kauce ma lafazin ya zama wajibi ne tunda ba shari'a ce ta ce wajibi ba wani ji da kyau kamar yadda yake kauce ma lafazin ya haramu sai ce wala ya juzu na fata muna gane da kyau maimakon ya cewa ya haramu sai ya ce wala ya juzu don yana kauce ma lafazin ya haramta tunda ba nasi ne ba aya ce ko hadisi ce haram ya haramta ba kuma ya da cewar wannan abin haramun ne amma sai ce wala ya juzu nan kuma da wajibi ne amma tunda ba nasi bane sai ya ce wala yan baki sai ya ce wa yan baki maimakon wajib idan su imam malik ibn anas da imama irin tasu da ƙwarin ilimi irin nasu suna kauce mai irin waɗannan lafuza ya za mutum ya harɗe kawai ce haramun ne abu kaza kawai fa kawai haramun ne abu kaza kaza wajibi ne kawai babu sirka da wasu lafuzan ma da za su dan sassauta zafin al'amari din alaikum salam to yanzu kar su fanci ya shiga mutane mana za su yi wasa da al'amarin duk wasan za su zaka ɗauke shi ne daga shari'ar da aka akwai akwai mu shari'a ta kalifiya guda biyar da ake da su eh ga wanda ya san ga wanda ya san yare in ka ce mai bai halatta ba sai ce kana nufin haramu ko makaro dan dubbin ba su halatta ba kwanan ji da kyau ko ga wanda isan yare yaren da kake amfani da shi in ka ce da shi abu ka zama bai halatta ba sai ce kana nufin haramun ne ko makaruhi dan gace da mutum bai halatta ba baya nuna kana nufin haramun amma ka ce haramun ne to haka kuma ya sha bambam da ka ce abu kaza bai halatta ba a gane ko mana da yadda za a dinga bunƙasa dabaru za a samu na bunƙasa hakar ilimi muna nufin ilimin da Allah ta'ala ya yarda da shi a matsayin shine ilimi tantagari ilimi kun fahimci wannan da ke ko da zai sa wa mutum tsoron Allah shine wa alam anna afdal al minan ya zuli shakka anka wa darar wa yakshifu al haqqa li dhil qulubi wa yusul al abda ila al matlubi qala rahimahullah azza wa wazalika zalika annahu yanbaghi an yu'addi aqla zalika ya zama wajibi ya biya diyar wannan ciwo da ijima wani likita ba kafin ya ci gaba da biyan kuɗin fansa shi wa kenan shi bawa kenan fa in huwa ajaza an adai aqla zalika al in ya gajiya ba zai iya biyan diyar wancan ciwo da ijima wani ba khayyara sayyidu to a daidai nan sai a baiwa ubangidan bawan sabi fa a haɓa an a akala zalikar jarh idan shi ubangidan gidan bawan yana ya ga daman ya biya diyar fa'ala sai biya diyar da ba diyar ɓargazar da bawan shi ko wa amsa ga gulama sai ya riƙe bawansa zaɓi na nauke na na ɗaya wasara abdin mamlukan a wannan lokaci sai bawan ya kasance bawa ne da ake mallaka shi batun kitaba kuma ta tarwatse kwana ji da kyau ko batun kitaba kuma an ɗora mashi kitaba babu ita saboda mai babu babu babu alkitaba saboda ya gaza biyan kudin kitaba da ta da dama ma sai ya biya kudin diya sannan za a yi maganar kudin kitaba qala rahimahullah wa in sha yusallim al-abda in kuma shi ubangidan bawan ya ga daman ya dauki bawan ya miƙa shi ilal majruh zuwa ga wanda aka ji ma ciwo sai sai ya ɗauki shi ubangidan bawan sai ɗauki bawan su da gudan ɗin shi sai ya miƙa ma wanda bawan ya fasa ma an sallame shi wa laysa ala sayyidi akthar min an yusallima abda anan bawa ubangidan bawa ba shi da wani abin da ya huce ya miƙa bawan watakila diyar fasakan da ya kayi ta yanzu diyar fasakan da yi dubu sittin ce kudin bawan kuma dubu arba'in ne ya biyo yawwa ashe nan yanzu za ka gane fassarar walaysa ala sayidi aktharu min an yusallima abda babu abin da ke kan bawa sama babu abin da ke kan ubangi mai gidan bawa sama da ya miƙa bawa ba magana ciko kenan yanzu idan diya dubu sittin ce kudin bawa dubu arba'in ba maganar wai ya ciko kuma dubu ashirin

ko kuma wannan a wannan satin wannan fasa kai shine na uku da ihe da قال رحمه الله عز وجل قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يتي في القوم يكاتبون جميعا dangane da mutane da za a dora musu fansa baki ɗayansu mu kuma kuma mun yi babi a baya kan wannan ko humala babul hamala din nan bayi ne baki ɗayan su aka ɗora musu fansa su goma ne mutum ne ke da bayi goma sai ce ya ɗora musu fansa sai ya kawo miliyan ɗaya kun ga bawa ya ɗora ma kowa dubu ɗari ba ina son magana wannan ba ya ɗora ma kowa dubu ɗari ba ne su karan kansu ne ya ɗora musu miliyan ɗaya sai je su kawo miliyan ɗaya su su goma sun zama ɗa sun zama ƴaƴa ana cikin haka a su su goma nan sai wani je fasa je wani ya cire wani haƙori ko ya cire mishi kai ko ya abu ya cire mishi kai ya cire mishi kunni <laughs> an cire kai kuma ya karo ya tashi ya je fasa ma wani kai a cikin su su goma ne ya ce fil don gani da mutane yuka ta bone jami'an da za a dora musu fansa baki ɗayan su fayyajirahu ahaduhum sai ɗayan su ya je iji ma wani ciwo jarhan ciwon da yake fi akal za a biya diya ya abin zai kasance qala malik rahimahullah man jaraha minhum jarhan fi akal ƙila lahu walil ladzina ma'ahu fil kitaba addu jami'an aqala dhalika al jarh fa in addu ثبتوا على كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورده عبيدا له جميعا وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بأجزهم أن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبه قال رحمه الله قال رحمه الله عز وجل من جرح منهم جرحا في أقل وندي أنت وندي أيك تبرنا من جرح منهم جرحا wanda ya ji ma wani ciwo daga cikinsu su cikinsu waɗannan bayi misali goma da aka ce sai su kawo miliyan ɗaya sun zama yaya sai ɗaya yaje jima wani ciwo ba wai wani a cikinsu ɗin ba kuma yaje wata taɓar gaza da za a biya diya fihi aqal da za a biya diya nan ƙila lahu sai a ce da shi shi wa kenan shi mukatab ɗin da ya yi ji wani ciwo walil ladina ma'ahu fil kitaba da taran da suka saura tare da shi da aka ɗora musu fansa baki ɗaya sai a ce da su addu jami'an akala zalikal jarh gaba ɗayan ku ku taru ku biya diyar wancan ciwon da ɗaya daga cikin ku ijima wancan imana eh, umala ya yi tare suke eh ai tare suke gaba ɗayansu aka ɗora ma fansa ba ɗaya ɗaya aka ɗora ma fansa wai saɗa su neman da shimfiɗar da ya ce su kawo miliyan ɗaya ba wai yana nufin kowa dubu goma ba ne dubu ɗari ba ne su su goma a'a gaba ɗayansu ya kalla ya ce su kawo miliyan ɗaya قال رحمه الله addu jami'an aqala zalika aljarh baki ɗayan sai su biya diyar wannan ciwo wannan diya da wancan ya je ya rikito fa idan suka biya diyar sabatu ala kitabatihim sai su ci gaba da biyan kuɗin fasan ba baki ɗaya wa in lam yu'addu in ba biya diyar ba fa kada ajazu to sun gajiya to ana jin da sun gajiya wa yukhayyiru sayyiduhum sai a bai ma ubangidansu zaɓi kun ga ubangidansu ake cewa fa tunda gaba ɗayansu ake magana a ba shi zaɓi fa in sha in ya so adda aqal zalikal jar sai iji ibiya diyar wancan ciwon da ɗaya daga cikin bayansa da ya ɗora mafansa iji rikito wa rajulu abidan lahu jami'a sauran kuma su kuma bayan su goma sai su dawo bayi duka su da aka ɗora musu fansa yanzu kuma sun koma bayi sun koma ruwa zaɓi na nawa kenan na zaɓi na farko wa in sha'a in kuma ya ga dama shi ubangidan bayin aslamal jariha wahada sai ya mika wanda ije rikito barnak wanda ije ya fasa ma wani kai ɗin sai ya mika shi waraja al'akharuna abidan lahu jami'an sai sauran su dawo bayi su kuma su tara ɗan kaga ba za a ce a miƙa su su duka kuma goma ba tunda ba duka goma ne suka ji ciwon ba aljani ɗin mai laifin shi za a miƙa su sauran kuma sun zama bayi bi ajizim an adai akali zalikal jarh dan sun gaza biyan waccan diya ta wancan laifi diyar wancan laifi allazi jara sahibuhum wanda ɗaya daga cikinsu ya je ya rikito ɗaya daga cikinsu su da aka ɗora masu fansa kenan domin da aka ɗora masu fansa su humala'u ne idan aka ɗora masu fansa aka baki ɗaya to ta wata su guda قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا <clears throat> أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابتي فإن أقلهم أقل العبيد في قيمتهم وأن ما أخذ لهم من أقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته فيوضع عنه ما أخذ سيده من دي من دية جرحه من دية جرحه قال رحمه الله إن كنت تشند من يوم أكل كتاب كتاب دفاع يجنيه Hmm? bawa ne an ɗora mashi fansa a garin neman fansa kuma sai ji jiyo ma wani ciwo da abin har ya kai da biyan diya aka ce idan yana da damar da zai haɗa duka biyu ya biya diya ya biya fansa sai ya ci gaba amma me zai fara biya a diya diya zai fara biya idan ya gaza fa an bai ma ubangidan bawa zaɓi ko dai ya biya ya rike bawansa ko ya miƙa bawan ko da kuwa kimar bawan ba ta kai diyar ba musallar salamatul afiya to a yanzu za mu shiga kuma idan bawan aka ji ma ciwo fa eh قال رحمه الله عز وجل الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ونجوني يا رب كما نقول أدرس يوم darasin baya mun yi al'amuru indana yau kuma ɗazu mun yi ahsanu ma sami'tu yanzu kuma gashi al'amuru lazi lakhtilafa fihi indana duk waɗannan wasu yarurruka ne da ake samun su a muwatta inda babu su a bukhari babu su a muslim kowa da irin manhajansa a wurin rubuta littafinsa suka ce imam malik ibn anas ko imam malik ibn anas yana cewa a sunnatu indana ko al'amur lazi laktilafa fihi indana yana nufin abin da malaman nan guda bakwai na garin madina da sauran malamai gaba ɗaya suke a kai da manya-manyan malaman da waɗanda suke biye da su a ilimi suke a kai baki ɗaya sai ce al'amur lazi laktilafa fihi indana amma idan aka yi sabani sai ya ce ahsanu ma sami'tu ya ce al'amarin lazi la ikhtilafa fi indana al'amarin da kwata kwata babu sabani kan shi dan da malaman guda bakwai na gaba gaba da sauransu da waɗanda suke biye da su a daraja ta sun tafi akan wannan qala rahimahullah anna al-mukataba lalle ba wanda aka dora mashi fansa idza usiba ku kiyaye al-mukatab ba wanda aka dora mashi fansa al-mukatib wanda ya dora fansar in kai matawan kasara kenan ko annal mukataba lalle bawan da aka dora mashi fansa idza usiba bi jarhin idan aka ji mashi ciwo ya kunu lahu fi aqal da yake ciwon ya kai a biya mashi diya a biya ma bawan diya aw usiba ahadun min waladil mukatab ko aka je aka ji shi ma ɗaya ciwo daga cikin 'ya'yan bawan da aka dora mashi fansa bawa da aka dora mashi fansa yana da 'ya'ya allazina ma'ahu fi kitabatihi da suke tare da shi a fansar da aka dora masa shi bawa ne kuma sai aka dora mashi fansa a wannan fansar da aka dora mashi sai je ya sami 'ya'ya ma'ana dai sai fansar ta yana so har ta shafi 'ya'yansa sai zama da ko dai shi a ji mashi ciwo ko kuma a ji ma 'ya'yan nashi da suke tare da shi a neman sa ciwo to abin da za ka abu na farko fa inna aqlahum abin da yake diyarsu aqlul abidi fi qimatihi shine diyar bayi a daraja irin tasu sai a ce to yanzu haƙorin nan da aka cire mishi a matsayin shi na bawa gashi zai yi nawa nawa ce kimar shi nawa ce diya haƙorin da aka cire mishi kuna ji da kyau ko nawa ne haƙorin da aka cire ma ɗansa wa anna ma ukhidha min abinda aka karɓa na diyyarsu yurufo ila sayidihim za a mika shi ne zuwa ga ubangidansu allazi lahu alkitaba wanda yake shine ya dora musu kansa in aka miƙa shi zai rike wa yuhsabu zalika lil mukatabi za a lissafa wannan a cikin dukiyar wanda aka dora mashi fansa ɗin fi akhir kitabatihi a ƙarshen fansarsa da zai biya fa zau anhu tsoraka sai a cire mashi ma da sayyiduhu abinda bawan shi ya karɓa min diyati jarhi na diyar ciwonsa da aka ji mashi kamar ya kenan hmm? eh? Eh, a ce diyar dubu goma ce kuma fansar da aka ɗora mashi dubu hamsin ce sai a karɓi dubu goma sai a ba ubangidan bawa bawan sai a ci gaba da lissafi a lokacin da bawan ya kawo dubu arba'in to daman kuma yana da ajiyar shi ke zama qala malik rahimahullah wa tafsiru zalik bayanin wannan kenan qala rahimahullah وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم وكان دية جره الذي أخذها سيد سيده ألف درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حر وإن كان الذي بقي عليه من كتابته ألف درهم وكان الذي أخذ من دية جره ألف درهم فقد أتق وإن كان عقل جره أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيدي أعور أو مقطوع اليد أو معصوب الجسد وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتب على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من أكل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن أكل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الحجرة يكي wa tafsiru zalik bayani filla filla dake dake na wancan abin da ya gabata annahu ka annahu hmm? ka je zamir ko annahu yadda al'amari yake ka annahu kamar mace shi sayyidin kenan ka wa ala salasati alafi dirham ya dora ma bawan fansa akan ya je ya kawo dirhami dubu uku hmm? an ɗora mashi fansar ya je ya kawo dirhami dubu uku wa kana diyatu jarhi alladhi akhadha sayyiduhu alfa dirham sai ya zama na diyar shi bawa da aka ji ma ciwo wacce take ubangidansa ya karba ya ajiye masa dirhami dubu ce an ɗora mashi fansa dirhami dubu uku yanzu kuma an ba da diyar ciwon shi da aka ji mashi dirhami dubu faiza addal mukatabu idan shi wanda aka ɗora mashi fansa ya ba da ila sayidihi ya bai ma ubangidansa alfai dirham dirhami dubu biyu shine alfai dirham na an share nuna ne lil idafa alfai ne to ga dirham mudaf ilai sai aka share nuna din idan ya bada dirhami dubu biyu fa huwa hur ya zama da saboda saboda dama dubu ba aka dora mashi ko can ga ciwo an ji mishi an ba da dirhamin an ba da diyar dubu daya yanzu ya kawo dubu biyu ba dubu kusan ci gaba wayan kana lazi baqiya alaihim min kitabati alfa dirham in ko daman abin da ya saura na ya cika ya zama ɗa shine dirhami dubu ne ma'ana kafin diyar shi an ɗora mashi an mashi fansar dubu uku ya ba da dubu biyu saura nawa saura dubu daya. kawai sai gashi yanzu wani ya fusa mashi baki an ce aidiyar ita ce dubu daya isa ya ce wa in kana ladhi baqiya alai in abin da ya saura a kansa min kitabati na fasa da aka ɗora mashi abin da ya saura alfa dirham dirhami dubu ne wa kana ladhi akhadha min sayyidi jarh wa kana akhadha min kuma abin da aka karba daga diyar jiwon da aka ji mashi alfa dirham dirhami dubu ne fakada ataka shi kina zama da wani ji da ke ko qala rahimahullah wa in kana aqalu jarhi idan diyar ciwon da aka ji ma ya kasance aksara mimma baqiya alal mukatab ya zama ya doro akan abin da aka dora mashi fansa kamar ya kenan kamar an dora mashi fansa da kawo dubu hamsin sai aka ji mishi ciwon dubu sittin kun gane ko kasan dai akwai zafin ciwo sosai da yake na sannan kuma zai biya magani eh eh shi wanda aka biya wa diya shi zai biya kudin magani kuma ko ku aha bayan ya warke an gama komai sai a ce to diye shi kaza ne sai ce to kuma yayi maganin dubu kaza eh, eh shi ne na ce ai kaga shin a warke a bar ciwon yau tilqa'iyan ya warke ko kuma a kashe mashi kuɗi an nuna da muna da babun can gaba babu ma akan alkohol kenan قال رحمه الله عز وجل وإن كان أقل الجرح أكثر مما بقي على المكاتب إذن دير تشيون دا أكا جيما باوان almukatab ɗin kenan ya kasance sama da abin da ya saura akan mukatab ɗin to a akhadha sayyidul mukatab ma baqiya min kitabati sai uban bawan bawan sai ya karba abin da ya saura na fansar da ya dora mushi wa ataqa shikenan ya intu wa kana ma fadala ba'da ada'i kitabati abin da ya saura na kuɗi bayan bawan ya biya fansar da aka ɗora mushi lil mukatab shi ba wanne zai rike kansa wala yanbaghi bai kamata ba bai halatta ba shine la yajuz kenan ko suka ce wala yanbaghi anan yana nufin la yajuz ne bai kamata ba an yi dufa ilal mukatabu shay'un a bai ma bawan da aka dora mashi fansa a bashi wani abu min diyyati jarhi na diyar ciwon da aka ji mishi a ce to yanzu diyaka na ciwon da aka ji maka shine abin nan dubu goma ko dirhami dubu gashi in aka ba shi fa ya kula sai cinye wa yastahlika ya halakar da su ko ba zai iya ba zai ga ya kama ina ake sai da lashe daɗi eh saboda haka ba shi za a ba ba sai a ba bawan ya ajiye sai a dinga lissafi eh ai sai a ba mai gidan shi ya ajiye a dinga lissafi qala rahimullah fa in ajaza idan ya gajiya bai iya cikowa ba raja ila sayyidihi shikenan sai ya koma zuwa ga uban gidansa awar yana da ido daya idan ido daya kenan aka cire mishi idan ido daya aka cire mishi ya zama wangulab ka gane ko to yanzu ya za sai ya koma zuwa ga ubangidansa ma'ana an cire mishi ido daya an ɗora mishi fansa ta dubu sittin an cire mishi ido daya an ce diyar ido ɗayan da aka cire mishi dubu goma an ba sai dubu goma ajiye saura nawa saura dubu hamsin ya yi ya yi bai samu dubu hamsin yanzu ya kuma bawa kuma da ido daya aw maqtu al yad ko kuma ya koma zuwa ga bawan da gutsararren hannu idan hannu aka gutsire mishi an gutsire mishi hannu an dora mishi fansa ya je kawo dubu ɗari uku sai aka gutsire mishi hannu sai aka ce to diyar hannunsa da aka gutsire mishi dubu ɗari kenan yanzu ana ana bin ya je kawo dubu ɗari biyu ya yi bai samu ba sai ya zama bawa ya koma zuwa ga ubangidansa da gutsararren hannu au ma'subal jasad haka na ku yake eh bitat ko na ku sadu ne kai ma haka dadu ne ko sadu ne dadu ne ko shi ne ima shi ne zurkani mai sharhin ke ne yake cewa bi malatin. bi muhmalatin da harafi mara ɗugu wane ne harafi mara ɗugu kenan ainu fa mu'jamatun sai kuma harafi mai ɗugu harafi mara ɗugu sai kuma harafi mai ɗugu eh ma'adub kenan ko eh kai kuma kana yana eh ba maghdub ba ma'dub kenan ko dan bi muhmalatin da harafi mara dugu shine ainu fa sai kuma harafi mai dugu shine wanne kenan bad eh sai zama na ne ba sadun bane to wannan shi ake kira asalin malamai da wannan suke bambancewa amma ciwar kawai naka an sa an sa dadun nawa an sa sadun wannan kaɗai baya wadatarwa ka gane ko kuma naka an sa fataha nawa an sa kasara sai idan masu shari sun ce bil fatahi ko bil kasari to wannan shine ake kira al da shi ake la'akari dan dai kawai naka a sa fataha ne nawa a sa kasara wannan za a iya samun shi a wurin tafi masu tafi sai za su iya wannan kuskure din to amma idan ka an sa bil fatahi ko bil kasari ko bil dambi to ya nuna kenan ana dabtin din wannan wannan da shi ma kuma ilimi ne mai zama kashi don aiki ne sosai da sosai kenan na akwai riwaya guda biyu akwai akwai kuma ma'ato ma'ana dai wanda yake da yankakkiyar fata haka wanda yake an riga an jimici ciwo raja ila sayidi kenan ma'adubal jasad yana da yankakken jiki saboda an riga an taba shi qala rahimahullah wa innama katabahu sayyidu wa ala malihi wa kasbi kar mu kiyai da aka ce bawa zai ubangidan bawa zai rike kuɗi za a yi lissafi ba wai diyar kuma shikenan ubangidan bawa zai dinga cinye ta bane kadai masani fa wa innama katabahu sayyidu shi mai bawa ubangidan bawa ya dora bawansa fansa ne ala malihi a dukiyar bawa din wa kasbihi da abin da ya je nemo ko ba haka ba wa lam yukatibu ala an ya'khudha samana walidihi ubangiran bawa bai dora ma bawa fansa akan ya je ya samu kudin ɗansa ba eh ba dora mishi fansa akan ya je ya sai da ɗansa ko je ya yanke wani jiki wani sahi na jikin ɗansa ba a dora mishi fansa akan wannan ba wala ma usiba min aqali jasadi haka nan ba a dora mishi fansa akan ya je eh hakan nan ba a ɗora mashi fansa a kan ya je ya raunatar da jikinsa ya samu diya ya zo ya biya ba isa aka ce diyar za a lissafa ta ciki fa ya akula hawa ya stahalika kawai ya ci ya hallakar da wannan abun ya batar da shi walakin akalu jirahatil mukatab mu sani diya na ciwo raunuka da aka jima bawa raunuka da aka jima bawa shine aljirahat duk za mu zo mu yi can babu abin nan irin waɗannan cases ɗin haka walaki akalu jirahatil mukatab diya da aka jima abin nan raunuka da aka jima waɗanda aka ɗora ma fansa ko bayan ba aka ɗora ma fansa ya zama an ji mishi raunuka da yawa wa waladihi ko aka jima ƴaƴansa raunuka alladhina wulidu fi kitabatihi waɗanda aka ɗora musu fansa a lokacin babansu yana mai fansa wanda aka dora mashi fansa su ma duk sun zama mukatabun na Allah salamatu afiya aw kataba alaihim ko kuma an dora musu fansa tare duka duk diyarsu da diyar iyayensu da diyar su karan kansu din yudufa wa ila sayyidihi za a ɗauki diyar a danka ta ne hannun ubangidinsu mai su wa yuhsabu zalika lahu amma za a lissafa haka cikin cikin fansarsu fi akhiri kitabatihim ta zama ita ke fansarsu ta ƙarshe mun gane wannan da kyau to Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana gamdakatar subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu